إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناج إلى يوم الدين فاللهم جعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hakan gudiya ta tabbata Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin talatin ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da ɗari hudu arba'in biyu. daidai da tara ga watan Agus shekara ta dubu biyu a shekara ɗaya meladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani da nan ba talatin da tara kubu Avenue daura daga Ladima Road Angwari Mijiyari Kaduna wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka Ahkamul Jana'iz wa Bida'uha na Sheikh Muhammad Nasir bin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 46 an kwana a shafi na 79 a nawa bugun ƙarƙashin faƙara ta 37 bayan malam ya koro mana hadisi ke magana akan idan mutum aka samu yawan mamata mutane talatin mutane arba'in mutane hamsin sittin ɗari ɗari biyu Allah ya karɓi ransu ko kamar yadda muke cikin wannan musiba wanda ake samun kashe-kashe a wannan yanki namu na arewa dole za a samu a wannan lokacin likafani zai yi karanci a wajen binne tunda kowane mutum an ce likafani uku to an samu adadin mutane 200 ga yaushe za a samu kowanne ka jera an samu adadin mutane da suka ɗari biyu kowane mutum ɗaya likafa ne uku ga uku a raba shi gida ɗari biyu yana da yawa ga wannan dalili malam ya ce in an samu dalili da ya sa ne ya yi karanci ana iya ɗaukan mutum biyu mutum uku mutum hudu a sa su a littafani a rufe su a binne su a wuri ɗaya saboda karancin samun littafani wannan sai malam ya kafa mana hujja da hadisin a ingantacce wanda ya ba mu kissan kashe wato sayyidu shuhada idana hamza radiyallahu ta'ala anhu da danginsa na shahidai da suka mutu aka binne su a uhudu su wajen saba'in ne da ‘yan kai to ya ka mana hadizin cewa manzo Allah ya da umarni mutum biyu mutum uku ko hudu a nan na su a wuri ɗaya a sa su amma in an zo ajewa kamar yadda muka yi bayani a satin da ya gabata wanda ya fi haddan ƙwar'ani shi ake gabatarwa yanzu misali wannan ne likkafanin tun da gabas za a fara sawa to wanda ya haddace sittin sai zama na farko wanda ya haddace hamsin da biyar sai zama na biyu wanda ya haddace hamsin sai zama na uku wanda ya haddace arba'in da biyar sai zama na biyar haka haka za a jera su sannan in aka shigar da su kaga wancan na gaba sai zama shine a gaba to wannan shine ga karanta sai lokaci ya mana halinsa za mu tashi a daidai gafu da malam ya ce قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتي شيخ الإسلام ابن تيمية الله يجكن صدرها ما ياتي معنى الحديث ومعنى وانا الحديث جمالا يقول منا وانا تدليل kashe shahidai wajen saba'in da 'yan kai aka samu wannan hukuncin a musulunci kaga cikin hikima ta ubangiji ya kaddara aka kashe mutane kuma da saba'in saboda kila a nan gaba irin haka kashe-kashe zai yi yawa in hakan ya faru ya za a yi kaga sai aka samun mana mafita ta dalilin zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Uhudu shine malam yace ma'anar hadith ibnu taymiya Allah ya ji kansa da ya ce ma'anar wannan hadisin annahu kana yuqassimu thawba alwahid bayna aljama'ati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raba zani guda daya tsakanin jama'a na mutane a rarraba su a ciki fa yukaffanu kullu wahidin bi ba'dihi lid darura kowane mutum daya sai a lullube shi da wani yanki na jikinsa saboda lalurar babu likafani isasshe mun karanta a baya hamza in an rufa kai sai kafa ya bayyana in an ja an rufa kafa sai kai ya bayyana manzala ce a rufe kan ƙasan daga wajen kafan a sa ganye a lullube shi haka kuma aka yi aka rufe shi a kabarinsa sauran ma haka har manzala ya fashe da kuka yake cewa ya tuna yanda mus'ab dan umair ya samu gata da daraja a garin makka saboda shi yaro ne matashi da wuce shekara goma sha takwas ba an kashe shi kwata-kwata dududu a duniya da wuce ɗan shekara ashirin da ɗaya ba saboda shi ne manza Allah ya tura madina a matsayin ambassador na musulunci ya karantar da mutanen madina tun kafin manza Allah ya zo hijira daga makka zuwa madina imanin nan da ka ji mutanen madina ya ratsa su karantarwar wannan yaron ne saboda shi ya dinga karantar da su ina fata mun gane to manzo Allah ya ce ya tuna irin daraja da matsayi da Mus'ab dan Umar yake da shi abin shi mai kuɗi mahaifiyarsa mai kuɗi kaga gata kan gata amma yau gashi ya mutu littafanin da za a binne shi ya gagara amma kuma gashi ya samu wata daraja a addinin Allah shine yayi mutuwar shahada manzo Allah ce ni ne zan muku shaida a wurin Allah cewa lallai ku shahidai ne wato tabbas manzo Allah yana tabbatar da wannan mutuwar da kuka yi na shahada ne har a wurin Allah kaga wannan ba karamin daraja bane har manzo Allah ce mutane ku ziyarce su ku yi musu sallama na rantse da wanda raina ke hannunsa babu wani a cikin ku da zai ziyarce su face sai sun bida masa da sallama in yi musu sallama manzo Allah ce assalamu alaikum ayyuha shuhada amincin Allah ya tabbata a gane ku ya ku shahidai dalilin da yasa kenan aka binne su a inda ka gani an ɗauko su za a taho da su ana fara tafiya ma a ciki akwai Abdullahi bin Haramin Sulami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an ɗauko su sai ce a mai da su inda suka mutu shi aka fara mai da su dan an ɗauko su kaga daga masallacin manzon Allah a yau zuwa Uhud kilomita ɗaya ne ina fata an gane to za a ɗauko su ne a kai su a wannan makamakon ke gaba abin ne su sai manzala ce a'a a mai da su inda aka kashe su dalilin da ya sa ka gaggawansu a wurin nan ke ina fata an gane kuma tarihi ya tabbatar 75 1975 lokacin da aka samu ambaliyar ruwa a garin madina aka zo za a gyara an ce an gansu aka zo cire gawawakin an gansu yadda ka san a ranar suka mutu ina ba ta an gane an gansu yadda ka san yanzu nan mutum ya mutu haka gawar take ka game sun kiyaye dokokin Allah sai Allah ya tsare rayukansu ya tsare kuma mai jikunansu ƙasa bai ci shi ba A wannan ba karamin daraja ba da matsayi suka samu a wurin Allah ina fata mun gane to ibnu taymiya ce sai a ɗauki littafani sai a rufe wani yanki na jikin mutum gowar da ya rage sai a sa ganye a lillibe shi sai a sa shi a kabari wa illam yastur illa ba'da badani ce koda duka jikin shi bai rufu ba sai wani yanki a jikin haka ake yi malam yace me yasa ya faɗi wannan Ya ce yace yadullu alaihi tamamul hadith Ya ce abin da ke nuni akan wannan bayani nawa inji ibnu ya yace cikwa kan wannan hadisin da muka karanta a sama cewa wa kana jima'u salatata wal isnain fi qabrin wahidin ko Shi shine hadisin in ka duba daidai gabar yace ce Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni ana hada mutum biyu ko mutum uku a kabari guda ɗaya. saboda yawansu. su kaga a haka kabari saba'in ai ba karamin aiki bane kuma sahara ce ina fata an gane kaga ai ba karamin aiki bane yanzu kamar yanzu ne a ce an kashe an harbe mutane 200 a kauye daya kabarin da za a haka ai ba karamin aiki bane amma aka aka rami aka shigar da goma nan aka kara hakawa aka shigar da goma kaga ashirin sun tafi haka haka haka duk alin su Allah da kowa zai tashi gwargwadon abin da Allah ya tsara maka kuma ana musu fatan sun yi shahada saboda an kashe su ne a kan mutuncinsu an gane da manzo Allah ce man qutila duna irdihi fa huwa shahidun duk wanda aka kashe shi dan mutuncinsa to yayi shahada wa man qutila duna malihi fa huwa shahidun duk wanda aka kashe shi dan kudinsa shi ma manzo Allah ce yayi shahada wa man qutila duna dinihi fa huwa shahidun wanda aka kashe shi dan addininsa shi ma ya yi shahada irin faɗan nan da ake yi ko musulmi kawai ya zo wucewa a tare shi a kashe shi kaga an kashe shi ne saboda ne addininsa shi ma ana masa fatan ya yi shahada wanda aka kashe shi saboda kan kuɗi kaga ne shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi shahada shi ne sai malam yake cewa أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في اللحد من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا تنبيا waye yafi yawan hadda a cikinsu sai a gabatar da shi ina fata an gane ka duba hadisin a gaba ya ce wa yas'alu ayyuhum aktsaru qur'anan ko yana tambaya a cikin su nan waye wani yawan hadda wannan ya haddace sittin sai a gabatar da shi wannan ya haddace tara ya shiga gabansa wannan hamsin takwas haka haka haka sai a gabatar da shi wannan yana nuna ah, darajan wato Ƙur'ani ko a wajen gawa ana gabatar da shi kan wanda ba shi ba ina fata an gane namiji ana gabatar da shi malam ce. fayuqaddamu fil lahadi sai a gabatar da shi a wajen lahadu kamar da ake yi na lahadu ba irin wanda muka saba yi wanda muka saba yi shine shakku lahadu shine a haƙa rami idan an haƙa rami haka sai a ƙara haƙa wani rami a gabas daidai jikin mutum wanda in an zo da gawan za a shigar da shi ne ciki tubali za sa sai tare ta bayansa in an shigar da shi fuskansa na gabas bayansa kuma wannan tubalin shine za a sa sai a rufe a baya wannan shine lahadu ina fata an gane idan kasan da inda makabarta take in akwai marmara to yana ɗaukan lahadu amma in ba marmara irin kasan da muke da shi mafi galibi baya iya ɗaukan lahadu saboda lahadu sai wajen da ke marmara yake iya ɗauka to in ka san makabartan da yake kusa da anguwanka akwai marmara sai ka ce idan ka mutu a maka lahadu wanda ya iya a cikin wa'anda suke kulawa kaga shi kenan sai a biya shi kuɗin sai ya zo ya a cikin dukiyarka inda ka mutu ake fitar da wato abinda za a yi maka jana'iza da shi duka ita shi ne last kobo ɗinka to sai dai magadanka su zauna ba ko sisi amma daman kuwa ya tara kai ka tara daman da shi za a maka za killace ka za a ma komai kafaninka da shi za a siya turaren da za a sama da shi za a siya ina fata an gane jingan da za a yi da masu haƙan kabari a makabarta nawa ne dubu goma dubu ashirin dubu talatin in ma dubu ɗari ne a cikin kuɗinka ne za a cire a bada sai dai wani daga cikin 'yan uwa ko abokan arziki ko makwabta ya ce ya ɗauke wannan nauyin tushi kenan amma daman ka'ida daga cikin kuɗinka ne ake ɗauka a yi wannan ina fata mun gane da shi sai malam ya ce a nan ga abin da ake yi to lahadu haka ake yi in ka bada sai ka ce to a maka shi kenan kaga duk lokacin da ka mutu an riga an san ka bar wasiya cewa a maka lahadu sai a haƙa lahadin a sa ka a ciki shi ne malam ya ci gaba da cewa falau annahum fi thawbin wahidin jumlatan la sa'ala an afdalihim qabla zalika kai la yuaddi ila naqdi at-takfini wa i'adatihi malam yace ibn taymiya yake cewa falau annahum fi thawbin wahidin da kowanne a cikin tufafi guda ɗaya ne jumlatan wato a dunkule la sa'ala an afdalihim qabla zalika da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya waye yafi kowa yawan hadda a cikin su wani fikihu ne yake so ya fitar akwai malaman da suke cewa wai a riga ɗaya ne ina fata an gane ake dunkule su sai a sa shi sai yake cewa a'a yance zanin ake yi idan zanin ba zai kai duka ba sai a ɗan yanke kowa a rufe mai kai ragowar sai a sa ganye a rufe in an zo gabatar da su ana shigar da wanda fi kowa hadda ne ya ce da a tufafi guda ɗaya ne aka tattara su ga baki ɗaya aka jera su da manzan Allah ya tambaya kafin a sa su a tufafin amma bai tambaya kafin a sa su a tufafin ba sai da za a sa su a kabari sai ce to wannan ya nuna ba a riga a zani guda ɗaya aka kasu ba kowa an yanki wani yanki ne aka rufe kansa ragowa aka sa ganye aka lullube sa amince wannan matsalar sai ce kai la yu'addi ila naqd fini wa i'adatihi yin hakan ya sa manzo Allah ce dan kada ya kai ga an warware littafanin kuma an ƙara maimaita shi in aka ce za a ka ai dole za a warware littafanin ne amma wannan an sa an rufe an tura shi a gaba wannan ma an zo da shi an tura shi a gaba wannan ma an zo da shi an tura shi a gaba ya ce to wannan shi ne magana mafi inganci an fahimci kyau sai malam ya ce zakarahu fi aunil Ma'abud, imamu abadi a cikin aunil Ma'abud ya faɗe shi mujallabi na uku shafi na ɗari da sittin da biyar wa hadha tafsiru huwa as-sawab malam yace wannan tafsirin da bayanin nan da ibnu taymiya yayi shine daidai da ma'anar hadisin wa amma qawlu man fassarahu ala zahirihi kaga maganar waɗanda suka fassara maganar a zahirinsa cewa zani guda ɗaya ne aka ɗauko a jajjera su faƙasa'un malam ya ce to wannan magana kuskure ne mukhalifun li siyaqil qissa ya saba wa siyakin kissan hadisin inda yazo daga bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kama bayyanahu ibnu taymiya malam yace kamar yanda shaykhul islam ibnu taymiya yayi bayanin sa wa ab'adu minhu 'an as-sawabi man qala malam yace kai wanda yafi ma haka muni a wajen daidai na magana shine waɗanda suka ce ma'ana saubin saubun wahidun abin ake nufi wai tufafi guda ɗaya sai malam ya ce to wannan shine fi wancan ma muni sai ce kabarun wahidun ai kabari ne guda ɗaya sai malam ya ce li'anna haza mansusun alaihi fil hadith ya ce saboda wannan maganan nassi ne haka hadisin ya zo fala ma'ana li'adatihi malam yace to babu ma'ana in ƙara maimaita da ai a ciki idan mun duba hadisin a kan sama yace wa kana yajma'u thalathata wal ithnaini fi qabrin wahidin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hada mutane biyu mutane uku a ina a kabari guda daya kenan idan an dauki zanin an lullube shi ya rage tsora kafafuwa sai a sami ciyawa sai a rufe shi sai a tura shi an tura na farko kenan ko sai a ɗauko na biyu shi ma kaga shi ma rufe kansa tsora ina kafansa shi ma sai a rufe da ciyawa sai a tura shi sai a ɗauko na uku shi ma sai a rufe daga kansa zuwa inda littafanin ya tsaya ragowar sai a ɗauko ciyawa sai a lullube shi da shi sannan sai a ƙara tura shi sannan sai a rufe kaga an sa uku kenan sannan a ƙara zuwa wani kabarin sai a yi haka ana haɗa mutane uku mutane biyu a kabari guda ɗaya kaga dan su ma sabai su samu sauki wajen haɗa kabarin to malam ya kawo mana wannan da'ar ne akan cewa idan an samu adadin mamata sun yi yawa ko dalilin annoba ko kuma dalilin korona da aka yi kwanakin baya ko ana samu mutane ɗari ɗari biyu, uku, ɗari hudu. wani wuri ma hajjubu ana samu ko mutane su mutu kaga yin wato jana'izan wannan ai abu ne mai wahala ko kaga musulunci ba abin da bai mana bayani ba sai dai kila karancin ilimi na ko naka ya sa mu gaza fahimtar abin amma duk abin da zaka samu a yau na rayuwa sai musulunci ya fayyace shi tun kafin ya zo an gane sai dai karancin ilimin mutum ya sa ya ce babu shi amma ba wai dan babu ba an gane Allah ya sa mu dace to malam yace akhrajahu abu wannan hadisin da muka karanta a sama imamu abu daud ya fitar da shi a cikin sunan dinsa mujalladi na biyu shafi na 59 wa tirmidhi aka imamu tirmidhi ma ya fitar da shi a cikin jami'insa mujalladi na biyu shafi na 188 zuwa 138 ah, zuwa 139 wa hasanahu imamu tirmidhi yace hadisi ne hasan wa ibn sa'd haka imamu ibn sa'd a juz'i na uku wato shafi na fakara ta farko shafi na takwas wal hakimu haka imamu hakim a cikin mustadrak mujalladin farko shafi na 365 zuwa 66 wasiyaqu lahu siyakin wannan hadisin da muka karanta malam yace da imamu hakim ne wa anhu al-baihaqi haka shi ma imamu al-baihaqi ma ya nakaltuta cikin sunan al-kubra tasa mujalladi na hudu shafi na goma zuwa sha daya wa ahmad haka imamu ahmad a cikin musnadinsa mujalladi na uku shafi na 128 wa tabarani fi al-kabir imamu tabarani shi ma ya nakaltu wannan hadisin a cikin mu'jamul kabir nasa mujalladin farko shafi na bakwai ya zo kuma a mujalladi na biyu shafi na biyu wa abu nu'aym al-asbahani imamu abu nu'aym al-asbahani fil cikin littafinsa hilyatul awliya wa tabaqatul asfiya mujalladi na tara shafi na 26 wa ziyadatu lahu mala yace duk ƙare-ƙaren da ya zo a cikin ruwayoyin wanda ka gansa an sa su baina qausaini tsakanin wato invited comma din nan malam yace na Abu Nu'aym ne a cikin Hilyatul Awliya da rawaito sa wa qala al-Hakim Imam Hakim ya ce a cikin Mustadrak nasa sahihun ala sharti muslimin anna hadisi ingantacce ne a bisa sharadin Imam Muslim wa wafaqahu az-Zahabi Imam az-Zahabi ya dace da hukuncin da Imam Hakim yayi a cikin mustadrak nasa cewa hadisi ne ingantacce a bisa sharadin imamu muslim wa innama huwa hasanun cewa hadisi ne hasan faqat kama sabaka fi thalisi min al-mas'alati 32 malan yace kamar yanda ya gabata a cikin matsala ta uku a ƙarƙashin matsala ta 32 shafi na 72 muka karanta a baya cewa hadisi ne hasan da yake ya zo a bisa sharaɗin wato imamu muslim wanda ginda ya wajen fitar da hadisi a cikin sahihinsa amma ba imam muslim ne shi a cikin sahihinsa ba yana da ka'idoji da yake bi daga cikin ka'idojin wannan hadisin ya cika ka'idar duk da yake shi bai fitar da shi a cikin sahihu muslim nasa ba sai matsala ta 38 malam yace wala yajuzu naz'u thiyab ash-shahid allati qutila fiha baya halarta a warware ko a zare ko a cire tufafin mutumin da aka kashe shi a wajen yaƙi allati qutila fihi tufafin da aka kashe shi a wajen yaki kaga ai idan aka je yaki ai mutum yana sa kayan sojoji ne ko to idan aka kashe shi a wannan yakin to wannan rigar ba ba za a cire shi ba za a bar shi cikin rigansa kafanin kawai za a ɗaura masa a lullube shi da shi saboda gatan da yake da shi mutumin da ya shahada ba wato kamar sauran mutane yake ba saboda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ana gafarta masa zunubinsa jinin farko da zai ɗiga a jikinsa laifin da ya tsakaninsa ba' Allah ana ɗan shi ba a wanka ina fata an gane ba a masa wanka ai darajar shahidi ya wuce wannan ina fata an gane ba a masa wanka ne sai malam ce wa ma'a sai ce bal yutfanu wa hiya alaihi shi shahidi ana binne shi da tufafin da ke jikinsa li qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi qatla uhud saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a waɗanda aka kashe su a yakin Uhudu kaga mala ya kawo maka magana to zai kawo maka dalili dan addini ba da munan ka ake yi ba kuma ba ra'ayi bane tunda ibada ce ake yi to dole sai dai Allah ya ce ko manzo Allah ya ce ina fata an gane sai ce to dalilin da yasa na ce ma ana sanya su ne a kabarrukansu da tufafin da aka kashe su sai ce saboda maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to me manzan Allah ya ce gashi nan wanda ya ce manzan Allah ya ce fi thiyabihim kululli su cikin tufafinsu da aka kashe su a ciki wannan hadisi akhrajahu Ahmad ana yace wannan hadisi Imam Ahmad da ya rawaito sa a cikin musnadinsa mujalladi na biyar shafi na 431 bi hadha al-lafzi mala yace da wannan lafazin da kaji wa bi riwayatin lahu a wata riwaya tasa shafi na 431 haka ne ne eh, haka ne ai ina fata an gane sai yace ce wa fi riwayatin lahu a wata ruwaya tasa ta imamu ahmad zammiluhum bi dima'ihim manzala ce ku lullube su da jinanan da ke jikinsu don aka tambayi manzo Allah wai me yasa shahidi yake da irin wannan sai manzo Allah ce ai zaran takobi saran takobi kadai ya ishe shi bala'i ka duba da takobi ne ko ba bindiga ba yanzu ai bindiga ne ɗin kawai an tada mutum ko takobi ne ka za a dinga dace mutum ne har sai ya daina motsi a soka a cire a soka a juya a fatar fatar da mutum haka ba ake yi ba a kai ba yanzu ba yanzu ai bindiga ne kawai ana ɗana mai kai shi kenan an tarwatsa kan to shi a musulunci haramun ne kana soja ko ɗan sanda ko immigration ko kaza ko kaza in za ka yi harbi ba a taɓa fuska mazala ya hana ko da kafiri ne kowaye shi ba a taɓa fuska har mazala ce wa iza qatala ahadukum falyajtani bil wajha duk lokacin da ɗayanku zai yi yaƙi zai yi tsara ya nisanci fuska saboda nan kyan adam yake kai ina daraja ina masu cewa wai sun san haƙƙin ɗan adam da haƙƙin ɗan adam nan manzo Allah yana karantar da mu ina fata an gane sanin haƙƙin ɗan adam sai a addinin Allah yaƙi fa ake manzo Allah ce kada a taɓa fuskar mutum saboda daraja da kima na mutum har wani ma ya zo yana cewa wai musulmi wai ba su san haƙƙin ɗan adam ba akwai wani haƙƙi da ya wuce wannan wanda mazala ce takobi ne ko bindiga ka riƙe mazala ce kaka shiga kasuwa da shi ka rufe shi saboda kada a kada mu wani hankali sannan ka ce addinin musulunci bai san haƙƙin ɗan adam ba akwai wani haƙƙi da ya wuce wannan kaga duk masu irin wannan ka sani cewa illa hajatan fi anfusihim qadruha wata bukata ce ta su kawai suke so na bata addinin Allah amma fa ba wai dan haka addinin Allah yake ba Allah ka shirye da kana yake cewa a ah, wa kazalika akhrajahu an-nasa'i haka imamun nasai ya fitar da wannan hadisi a cikin sunan al-kubra ta sa mujallad farko shafi na 282 wa azahu shawkani imam shawkani a cikin nawl al-awtar ya yi azumin wannan hadisi li abi dawud cewa abi dawud ne ya rawaito sa maimakon imamun nasa'i wahima sai ce amma imamu shaukani ya samu ɗimuwa wajen jingina hadisin zuwa ga abu dawud amma asalin hadisin ba abu dawud ya rawaito sa ba imamun nasa'i ne ya rawaito sa ina fata an gane saboda duk wannan da kake gani abin da ya sa malai ke ta maka wannan saboda mutanen dafa fa hadda suke duk abin da suka ji sun haddace shi sabanin mu na yanzu kwamfuta ko da laptop da waya su komai suka ji sun haddace a kwakwalwarsu tafiya suke da iliminsu ina fata an gane su tafiya suke da iliminsu duk abin da za su faɗi za su faɗi ne daga abin da suka haddace a duba ibn qayyim al-jawziya lokacin da ya taso daga iraq makarantar babansa jauziya zai je aikin hajji zaman da zai yi a raƙumi ya ga ya ɓata wa kansa lokaci kaga ai zama ne raƙumi na tafiya sai ya zauna yana ta rubutu shi ne rubuta zadul mi'ad fi hadi khairul ibad mujalladi shida ka karanta littafin ma an baka aiki ne aiko ina fata an gane kaga wannan shine yana daga cikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi ana lullube su a cikin jinanansu wanda suka yi mutuwan shahada sai malam ya ce wa babi babun wannan bayanin da kake ji an jabirin akwai ruwaya daga jabir ɗan abdullahi wa abi barzata kuma an rawaito ta daga abu barza sannan kuma wa anas da kuma anas bi ma'ana banda wancan akwai ruwayar da jabir ɗan abdullahi ya rawaito akwai ruwayar da abu barza ce wato ya rawaito ta sannan akwai ruwayar da Anas ɗan Malik ya rawaito wannan ruwaya. Malam ya ce, "Fanzurul matsala, ka duba matsala ta 32, alhadisul awwal wa tsani wa tsali." Ya ce, "Hadisun farko da hadisi na biyu da hadisi na uku a shafi na 72 zuwa shafi na 73 da muka shuɗi a baya?" Ya ce, "Za ka tadda wannan bayanin." Saboda ka ga, ba sai ya ƙara dawo da shi ba, ya mai da kai zuwa wannan. karatun ka kai a baya kaga wannan yana warware maka bayanan da malam ya koro a kan cewa shi shahidi darajar yake da shi shine ana binne shi da tufafinsa to sai mu ƙara na maganar wancan hadisin da muka karanta a baya duk wanda annoba ta kashe shi corona lasafi ba, ina fata an kane ebola da sauransu su ma manzala ya ce ai za ki kaya su cikin shahidai mun karanta hadisi a can baya ko cewa ranar tashin kiyama za su zo da jini sai mala'iku su tabbe su ku kuma su waye sai su ce mu ma shahidai ne sai mala'iku su ce a bari mu nemi certificate ɗinku a wurin Allah ya Allah ga wasu mutane sun ce su ma suna cikin shahidai sai Allah ce ku duba jinin da ke jikinsu yana kamshin almiski in yana kamshin almiski ku ya su daga cikin shahidai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce ana duba jinin sai a ga shi ma yana kamshin almiski sai a kidaya su cikin shahidai kaga duk wannan dan uwan ya mutu a corona sai ce ne manzo Allah ce ta'uru shahadatu li kulli muslimin hadisin imam muslim hadisin Anas yace annoba shahada ce da duk wani musulmi da ya mutu a cikin ta kaga musulmi bai asara ba amma sai yace wa azabun wa rijsun ala alal kufari amma azaba ce da bala'i ga kafare amma ji matsalan duk musulman da mutu a cikin annoba corona lasafi ba ebola da makamancinsa amai da zawo kaga duk annoba ce ko to ana masa kikkiawan yayi shahada shi sa idan an zo yin masa sallah sai a ce muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan mutuwar da ya yi shahada kaga duk mutane suna bukata kaga kenan ko shi mutane suna bukatar a waye musu da ke in an zo jana'iza to za ka ga yanzu ka ga wannan oh wani irin abu ne wannan kakala ne za a zo sallan gawa sai an tsaya ana ma mutane bayani a bar mutane su yi mana kaga wanda aka korona ta kashe shi an ce in an zo masa sallah in aka zo kabbara za a yi addu'a Allah ya karbi shahadarsa kaga wanda bai sani ba kaga me zai yi kaga shi kenan kaga akwai wasu abubuwa da mutane suna bukata a karantar da su a yawayen musu da kai yaro karami idan ya mutu in an zo an yi kakara ta uku ba ana addu'a ba ne shi ba shi za wa addu'a ba babansa za wa addu'a da mamansa ka zo kabara ta uku sai a ce ya Allah ka sa ɗan nan ya zama wato ceto da iyayensa shi bai komai ba ai da matsala tsakaninsa da ubangiji amma ana fatan ya zama ceto inda matsala ce irin wa'annan yaran da suka mutu basu balaga ba ranar tashin kiyama Allah zai ce su shiga aljanna sai sun zo kofar aljanna sai su tsaya su ce ba za su shiga ba sai an zo da babansu da mamansu sai Allah ya ce to ina babansu da mamansu yana tambayin mala'iku sai mala'iku su ce ga su can za a kai su wuta sai Allah ce a duba me ya kai su wuta sabon Allah ne ko shirka sai a ce sabon Allah ne sai Allah ce a dawo da su su shiga aljanna sun ci alfarman wa ƴaƴansu kaga duk wannan abun ai suna bukata mutane a fayyace musu a musu karatun su gane mai ji wannan matsala Allah ya samu dace malam yace a matsala ta 39 yace wa yustahabu tafsinuhu bi thawbin wahid an so idan za a binne mamaci wanda ya mutu a wajen shahada ba guda uku bayan da ake wa kowa shi kwafi guda ɗaya ne au aksara haka fiyabi ko kuma sama da haka amma saman kafin da ke jikinsa ba za a kwaɗe ba za a fashi cikin rigansa ya ɗauko liskafani sai a lullube shi in an ga dama a tsaya a guda ɗaya in an ga dama a ƙara ukun yadda aka saba yi wa mutane saboda shi yana da special treatment a wurin Allah an yafe mai duk zunubansa tsakaninsa da Ubangiji daga jinin farko da ya ɗuba a jikinsa in bindiga ne aka ɗana masa in ma harfi in ma tsara ne jinin farko da zai daga an gafarta masa dukkan zunubinsa su saba'in kagwana ba karamin daraja ya samu ba sannan an tattala masa horo na iyin guda saba'in su ne matansa banda nasa matan da duniya kaga duk wannan ana nuna maka darajan wa shahidi to shi ne sai malam ya ce kama fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato ina so mu dinga fahimtar wani abu malam duk maganar da zai maka sai jingina maka shi zuwa gawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ce tufafi ɗaya ba ko uku ba ko abin ne haka sai ya ce kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bi Mus'ab bin Umair yadda manzan Allah yi wa Mus'ab bin Umair wa Hamza bin Abdul da Hamza ibn Abdul har akan Hamza yace ba dan ƴar uwarsa Safiyatu binti Abdul kada ta ji zafin an bar gawan ɗan uwanta ba manzala ce da sai na bar gawan a Uhudu angulu da kerkeci su zo su cinye shi don ya tashi a cikin ranar tashin kiyama yace amma don kada ‘yar'uwarsa ta kamar an wulakanta ne gawan ɗan uwanta kaga baffa ne ga Manzala. Manzala ce shi sa na sai abin ne shi aka bada sai in bari wa'annan su ci sai ya tashi a cikin tsuntsaye cikin da kuma carnivorous animal ita amma dan kada gwaggwan ta ji zafin cewa an wulakanta ga wani ɗan uwanta shi sa sai ya ce abin ne shi ina fata an gane to shine malam yake cewa wata wa taqaddamat qissatuhuma fil mas'alati malam ya ce ai bayanin kisan nan ya gabata a matsala ta 34 36 37 mun karanta ta a baya ina fata an gane kisa kisan dukkan ba iya lullube duka jikinsu saboda babu littafani enough in an rufe kai kafa ya bayyana in an jawo kafa kai ya bayyana manzo Allah ce a rufe kan inda ya ragowa a jikin a sa yayi ko ko ciyawa a rufe kuma haka aka yi kansu to kuma wa'annan mutanen ba karamin daraja suka samu ba a cikin su fa akwai wanda Allah ya magana da shi direct ba sha maki kuma duk duniya annabawa ne kadai Allah ke magana da su direct ba sha maki ko ya turo dan sako amma banda Abdullahi bin Amin Sulami baban Jabir saboda a lokacin shekan ya shelanta kutila muhammad bayan kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma abdullahi bin haramin sulami ya ce ah, an kashe manzan Allah ne amfanin rayuwa ta a duniya kawai ya kutsa gashi dattijo yana tsara yana tsara ana tsaransa har ya mutu wannan bajintan da ya yi sai Allah ce bari ya saka mai shi ne manzan Allah ke gaya wa ɗansa jabi ya ce babu wani wanda Allah ke magana da shi face akwai shamaki amma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahayan ko illa wahayan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha babu wani mutumi da Allah zai magana da shi sai sai Allah ya sanya shamaki tsakaninsu da wannan mutumin ya ce babanka babanka Allah ya cire wannan shamakin ya kai magana direct ya ce me kake so ne maka abdullahi sai ce ya Allah yana so a dawo min da kaina ya shiga duniya an tsara zuwa wajen yaƙi a tsara kashe na a wajen yaƙi a wai bai dawo ko oh, ya ce na bar kuɗi ka za ka a'a in ƙara kuma ya mutu da bashi a kansa ba ya mutu da bashi a kansa amma ya ce ni buri na kawai a dawo min da raina in ƙara zuwa wajen yaƙi a kashe ni saboda ya ga roman da ke cikin ne shahada sai Allah ce a'a magana na ya gabata duk wanda na kashe shi bana dawo da shi sai ce ya Allah ka gaya wa sauran sahabbai daraja ta a wurin sai Allah ya sauka da aya a cikin surati Ali Imran wala tahsab anna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan kada ku zaci wanda aka kashe su a wajen ɗaukaka kalman Allah matattu ne bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun kai rayayyu ne a wurin Allah suna samun arziki na aljanna Allah ya tattala ya basu farihina bima atahum Allah min fadli suna farin ciki da falalar da Allah ya basu saboda sun yi mutuwar shahada har suna bishara ga waɗanda ba su mutu ba a bayansu cewa kai ku zo lahira ba matsala ku mutu a wajen shahada a wajen yaki kaga sun samu ne daraja ne girma ina fata an gane to wannan shine bayanin da mana yake cewa sun samu a wancan kissa ina fata an gane dukkan su ga kuma amru bin jamo amru bin jamo gurgu ne yaransa suka hana shi zuwa yakin yace wallahi sai ya je tunda ai Allah ya ce laisa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj an dagawa makahu gurgu da mara lafiya kafa ba zai je yaki ba amma yake shi wallahi sai ya je suka kai shi kara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kira sai ya ce ƴaƴanka sun ci kaza sai ya ce eh ya ma'aikin Allah ina so in taka aljanna da wannan gurguwar kafar tawa da nake dangelawa ina so dangela ta cikin aljanna sai manzo Allah ce to ya mata ku kyale shi kila ya samu shahada shi ne manzo ce na gan shi da wannan kafan yana taka aljanna yana shiga kaga abin da ya sa a zuciya Allah ya ne ya tabbatar masa saboda da gaske yake ba da wasa ba ina fata an gane to su da gaske suke addinin su mu kuwa yau addinin mu na kuɗi ne shine matsalar mu mu na kuɗi ne inda akwai kaya za ka haffatawa za ka ji an canza alhaji ya yi yayyafi ina fata an gane za ka ji an canza ka za mutum ya canza su kuwa da gaske suke addini kuma Allah suke neman yardansa ba neman shuhura na duniya ba da sauransu amma ne su da gaske suke Allah suka nafa, sai kuma Allah ya ɗauka su kuma yadda sai da na Umar yake cewa wanda imamu hakim ya fitar da shi a cikin musulmat nasa ya ce inna qaumun azilla mu mutane ne kaskantattu da sai ce inna qaumun a'azzana Allah bil islam mu dinnan yanzu Allah ya ɗaukaka mu da musulunci fa mahama ta al izza bi ghairi ma a'azzana Allah azallana Allah duk lokacin da mu musulmai muka nemi ɗaukaka ba ta addinin Allah ba sai Allah ya kaskanta da mu to shine abin da musulmi ke fuskanta yau saboda duk inda musulmi yake a duniya yau baya neman ɗaukaka ta addinin sa yana neman ɗaukaka ne ta wani addinin sa shi sai Allah ya kaskanta da musulmi ina fata an gane shine malam yake magana akan cewa ah, wannan wa fil babi qissatani a wannan babin da malam ya koro ya ce akwai kisoshi guda biyu ne, kisoshi guda biyu na daban wannan kisan da zai yiwu karanta ta gaba ki ɗaya saboda tana da yawa kuma lokacin da muke da shi takaitacce ne ina fata an gane don ba zai yiwu mu karanta hadisin har zuwa gaban da ya kamata mu tsaya ba amma za mu cike shi mintunan da muke da shi da bayanin da yake da alaƙa da wannan mutanen da suka mutu su wajen saba'in dinnan nan a yakin uhudu kaga me ana so a nuna maka darajar su da daman yakin an yi ne saboda ne a kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuwa ba a samu dama ba falha yana daga cikin wa'anda suka ba ransa don kare manzan Allah saboda an samu damar da za a kashe manzan Allah in an daga takobi sai ya juya bayansa sai a faru bayan har sai da na abubakar ce in na tana da yakin udu sai na ce ya kwashe ladan talha ya kwashe ladan ya ce bayansa sai da koma kamar bayan kada saboda kare darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in an kawo sara da suka sai ya kare har manzo Allah ce irmihim ya talha daka abi wa ummi harbe su babana da mahaifiyata su zama fansa gare ka ya talha sai da manzo Allah ya mai haka saboda a lokacin bala'i yayi bala'i an sa sahabbai a tsakiya manzo Allah an rotsa mai kai an karya mai hakorinsa na sama da na ƙasa kai kan hulan kwanan da aka jasa mai sahabin da ya zo cire masa sai da haƙorinsa ya fita duka fa amma ka duba dan al'amari na Allah Allah ne manzo Allah ce ta yaya irin waɗannan mutanen za su samu rubutu a wurin Allah sun rotsa wa manzon su kai sai manzo Allah Allah ya sauko da aya bisa laka min al'amri shay a ruwan ka al'amarin su ku duba fa manzo Allah kaiwa Allah kuma ya ce masa a'a in Allah ya ga dama ya azabtar da su in Allah ya ga dama ya yafe musu innahum zalimun amma dai mutanen nan azzalumai ne sun zalunci to al'amari na Allah da bayinsa ba wanda ke shiga ana mika al'amari ne a baiwa Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gani da haka Allah ya da anan da sa'aya dan Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu tashi akan wannan hadisi shine hadith al'ula wanda malam ya koro mana wanda lokaci ba zai isa mu karanta shi ga baki ɗaya ba fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk